العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala) wanda ya haɗa mu a wannan ɗaki daga cikin ɗakuna na Allah cewa da masallaci masallacin ƙofar gidan alhaji ammani don gabatar da muhadara ko kuma walima na sakamakon aure da aka gabatar a jiya a gidan alhaji hassan leda na esta da an ce za a yi walima a can gidan nasa to aka ɗaukake shi aka dawo da shi nan saboda hidima na aure da ake yi kaman a wannan rana da haka wanda zai gabatar da maudu'i bakonmu shi ne shek imamu abdalla umar gadon kaya daga kano kafin a shiga cikin muhazara muna so ga 'yan uwa don allah salulin mai a sa su cikin liberation ko kuma cikin silansi karshe zuwa na cikin muhazara kirka ɗaukar daukar hankalin 'yan uwanki lokacin da aka miki afel na biyu waɗanda suke da yara su tabbatar sun samu su kush saboda kada su je su yi tsari ko ba haya a cikin masallaci sannan kuma idan yaro ya yi kuka sun kokari su fita da shi waje wanda ya san kuma yaro na yana da rarura yana iya zamna a cikin ah, ah, a wajen masallaci don a samu natsuwa bisa ga wannan muhabara don mu ribantu da abin da bakonmu kuma malaminmu ya zo mana da shi muna fata a gurin ubangiji subhanahu wata'ala ya muna gami da fitar ya amfanar da mu da abin da malam zai karantar da mu don haka sheikh salih tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya hada mu a wannan gari na agadas a wannan babban masallaci a cikin garin agadas masallacin alhaji ammani wanda muka haɗu da iyayenmu mata don gabatar musu da nasihu da kuma faɗakarwa don a gudu tare a kuma tsira tare kamar da ɗan uwa ya gabatar da taimakon allah ta'ala za mu fara a wannan muhazara kuma muna fatan za ku ba mu lokaci da tunaninku da hankalinku har mu kai gargaci abinda nake so na yi wasiya ce nake so na ba wa iyaye na mata na nan cikin masallaci da wanda suke waje suke sauraron mu wasu wasiyoyi ne zan irgo su ɗaya bayan ɗaya har zuwa inda lokaci zai tsaya mana wanda wannan wasiyoyi suna da matukar muhimmanci mu gane su kuma mu aiki da su idan mun ji na farko ya ke uwata ya ke baiwar Allah ki ƙoƙari ki zama mai tsoron Allah ki zama shiryayya wannan shine wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko ya yi wa mutanen ƙarshe ya ce walaƙar wasainar na utul kitabar min ƙablikun wa iyakun anittakullah mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi wanda suke kafin ku suka zo da farko da kuma kudin na yanzu cewa ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine wato babban hanya ta tsira gabawa kuma wani abu ne da ya shafi namiji da mace ba wai sai mace kadai ba an tambayi ɗaya daga cikin magabata yaya tsoron Allah yake kasancewa ya ce wa kun kamashin fauka ardil shauki ya hadaru ma yara ka zamanto kana tafiya a ƙasa mai ƙaya idan mutum yana so ya gane ya tsoron allah yake kamar mutum yana tafiya a wuri wanda yake akwai ƙaya yana ta kiyayewa yana taka tsantsan dangane da inda zai jefa ƙafarsa to kenan da nace ki ji tsoron Allah ina nufin ki zama mai taka tsantsan akan duk abin da zaki aikata duk abin da zaki faɗa kuma duk wata mu'amala da za ki wannan ita ce wasiya ta ta farko ayoyi sun zo masu tarin yawa a cikin alkur'ani mai girma da suke nuna mana muhimmancin mu ji tsoron Allah a cikin mu'amalolinmu da tsoron Allah ne zaki zauna lafiya da mijinki da tsoron Allah ne zaki zama kamammiya da tsoron Allah ne zaki zama mai tausayi da tsoron Allah ne zaki tsaya ki wa 'ya'yanki tarbiyya ta musulunci da tsoron Allah ne zaki zaman aure na kwarai kuma ki zama matar kwarai su kuma ba a samu wannan sai da taufiƙin sai da dacewa daga Allah sannan kuma da yin ƙoƙari don a tabbatar da haka ɗin wasiya ta biyu ki zama mai biyayya ga Allah mai da'a ki zama ƙanita ina miki wasiya ya ke uwa ya ke ‘yar uwa ki zama mai yi wa Allah da'a hatu قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله matan kwarai su ne salihai masu da'a wa Allah masu kiyayewa mutuncinsu ga mazajensu a lokacin da mazajen ba nan mace mai da'a ba ta bari wani ya yi alaka da ita ba mijinta ba mace mai da'a ba ta cin amanar mijinta tana soyayya da wani wanda wannan yana daga cikin ciwo da yake damun mazaje a yau ka ga matar aure ko matar da aka sa mata lokacin aure amma tana yaudarar wato mijin da zai aure ta ko wanda ya aure ta tana alaƙa da wani mutum ya kama matarsa tana alaƙa da wasu tana zuwa gidan wani akwai wanda kwanan ne yake gaya min ya kama matarsa a waya tana shiryawa da wani tsohon manemanta saurayinta ta rubuta masa tek da kwatancen gidanta tana ce masa ka zo za ka same ni ka taho za ka same ni shi kuma yana cewa to idan na zo na tarar da mai gidanki yana nan fa sai ta ce ai zan ce masa kai kanwan mamana ne ai zan ce masa kai dan gidan kakana ne ai zan ce masa kai dan uwana ne alhali wato ƙarya take matar da bata da tsoron Allah matar da bata da ɗa'a. to babu abin mamaki don ta aikata irin waɗannan abubuwa na ƙazanta irin wannan abubuwa na tsiya irin wannan abubuwa na rashin mutunci da rashin sani ya kamata bayan da zaki haka Allah rubuta miki miji ɗaya zaki aura kuma shi ne darajarki ne kimaki yau a ce kina da miji sama da ɗaya a lokaci guda ai ya zama baki da daraja baki da kima amma sai Allah ya kare mutuncinki ya ce ki alaka da mutum ɗaya to ku ji tsoron Allah a cikin dukkan mu'amalolinku da tsoron Allah da wannan da'a wa Allah shine zai hana ku rinka sace-sace a gidajenku akwai mata barayi akwai mata masu jido akwai gafiyoyi da beraye waɗanda in sun samu arzikin mai gida ba abin da suke illa su rinka sata ta sata ta kai wa wani ta sata ta kai wa wasu ta sata ta tara miji ya mutu ma an samu mata tana masa sata mijinta ya mutu kafin a raba gado tana ta ɗiban dukiya ku ji tsoron Allah wasiya ta uku ki zama mai kiyayewa hakkin miji ina miki wasiya ki zama mai kiyayewa hakkin miji shine Allah ce hafiza tullil ghaib bima hafiza Allah ki zama matar da kina kiyayewa mutuncin mijinki a shimfiɗarsa. ba kya gayyato wani ya zo shimfiɗar mijinki cin amana ne rashin tsoron Allah ne ha'inci ne mace ta zama tana ba wa wani dama a shimfiɗar mijinta tana yassarewa wani tana sahalewa wani yana zuwa yana kwanciya da ita bayan mijinta na sunna ki kiyaye amanar aure lokacin da mijinki yake nan da lokacin da baya nan ki sani cewa akwai wani takunkumi a kanki na shari'a wanda dole sai kin kiyaye hafizatul lil ghaib kenan hafizatul lil ghaib mai kiyaye sirrin mijinta kowane namiji da ke gani yakan zauna yayi zance na sirri tsakaninsa da matarsa bai kamata maganganun sirri da ya gudana tsakaninki da mijinki ki je ki zauna kina yada su tare da kawayenki da abokananki ba kar ki rinka zuwa kina yada sirrin mijinki ga mahaifiyarki ko kuma yayarki ko kanwarki ko kawarki ko makociyarki wannan haramun ne cin amana ne baki aiki da faɗin Allah hafizatul lil ghaibi bima hafizallahu ba dukkan wani wajibi da Allah ya ɗora miki ki kiyaye namijinki ki ɓoye aibun mijinki duk hafi zatun lilgaibi ne idan mai gidanki yana da wata illa ko wani aibu ki ɓoye yanzu akwai mijin da za ki ga cewa ba shi da lafiya yana da larura ko wata cuta ko kuma baya iya gamsar da matarsa a sunna ba sai kin je kin yada shi ba kin ta faɗa wa ƙawayenki duniya duka ta ga cewa mai gidanki gajiyayye ne ko kuma watakila yana da wata larura in ya kwanta bacci yana yin abubuwa marasa kyau watakila yana da larura kafin ya samu magani wata daga yin aurenta fa daga yin aurenta ba a daɗe ba ta fara tona asirin mijinta ai wallahi idan ya kwanta bacci wasu abubuwa yake sai ya ta wani numfashi ya ta wani ihu ya ta surutai yana magana kamar mai aljanu yana kaza yana kaza wannan zuwa fa take take bankaɗe shi tana gaya wa ƙawayenta tana gaya wa abokananta tana gaya wa maƙotanta miji kin ga wannan bata zama mai kiyaye sirrin mijinta ba ku daina bude asirin mazajen ku wannan bayi da kyau wanzan Allah yana cewa inna min asharrin nasi inda Allah yawmal qiyama ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshiru ahaduhuma sirra sahibi hadisi hasan mafiya sharri a cikin ku mafiya cin amana ne namiji ya keɓanta da matarsa ita ma ta keɓanta da shi su haɗu su alaƙa ta sunna amma in an wayi gari sai ɗaya daga cikinsu ya je yana watsa sirrin ɗan uwansa matan wannan zamani wasu daga cikin saboda lalacewa daidai da harkar da ta shafi alaƙa ta auratayya tsakaninsu da mazajensu wallahi ba sa iya haƙuri sai sun yada sai sun baza wannan ba daidai ba ne wannan cin amana ne wannan ha'inci ne annabi ibrahim salam ya ba da umarni wa ɗansa annabi ismail salam kun san annabi ibrahim yana da ɗa mai suna annabi ismail ya ce ka sake matarka me yasa annabi ibrahim ya ce wa ɗansa ya sake matarsa kamar yau uba ya ce wa ɗansa ya saki matarsa saboda me saboda li'adami satri hali ayubil bait wannan mata ba ta suturce aibun gidanta zuwa ya tambaye ta ya ce ke baiwa Allah yaya kuke ciki a lokacin annabi ismail bayanan ya tafi farauta ya tafi daji babansa ya kawo mai ziyara gida wannan yana nuna ba laifi siriki ya rinka kawo ziyara gidan ɗansa gidan matar ɗansa da aka da ya zo yake tambaya wannan mata yaya gidan yaya kuke ciki sai ta ce tab ai muna cikin sharri muna cikin yunwa muna cikin talauci yanzu ma ba mu da abin da za mu ci ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza duka ta bankaɗe gidan ga baki ɗaya ba ta rage komai ba dattijon nan ko sauka bai yi ba daga kan abin hawansa annabi ibrahim ya juya ya ce kawai shi zai tafi to ya tambaye ta ya ce fa anti sai ta ce bishar kin san an tambaya ce fa anti sai ki ce bi khairin alhamdulillah ta ita wannan mata aka ce fa anti sai ta ce bishar zin yaya kike tace muna cikin sharri muna cikin kunci wato babu wata sifa na sifan sharri face sai da wannan mata ta ambata ta gaya wa wannan dattijo wato annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shikenan yana zuwa zai tafi din sai ya ce mata to idan mai gidanki ya zo ki ce masa ya canja kofar gidansa ko na tafi bayan ya tafi lokaci ba mai tsawo ba sai ga annabi ismail ya dawo yana zuwa sai ji kanshin babansa kanshin annabta ya ji a jikinsa cewa lallai mahaifinsa ya zo gidan nan sai ya tambayi matar ya ce ko an yi wani bako yau ya zo sai ta ce ya eh, kwarai akwai bako da ya zo mai sifa kaza kaza kaza sai ya ce ko ya tambaye ki wani abu ta ce e ya tambaye ni kuma na gaya masa halin da muke ciki na rashi da talauci da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce to ba laifi sai ce zaka abi ibrahim wannan dattijin babana ne annabi ibrahim zaka abi ibrahim babana ne annabi ibrahim kuma ya kawo mana ziyara ne ya ga rayuwar da muke ciki kuma kin ba shi labari ya ji abin da ke faɗa shin ko ya baki sako ki bani sai ta ce ai kwarai kuwa ya ba da sako ya ce ka canja kofar gidanka sai ya ce to wannan babana ne ibrahim kuma yare ne ya miki na annabawa abin da yake nufi in sallame ki in sake ki ki tafi gidanku ke ce kofar gidan ya ce haɗa kayanki ki kama gabanki allah kiyaye hanya a take ta haɗa ta yi tafiyarta ya je ya sake sabon aure me yasa aka sallami wannan mata saboda ba ta kiyaye sirrin gidanta to ke ma ki ji a ranki idan kina da wannan ɗabi'ar ko kin yi aure ko baki aure ba za ki zo ki aure nan gaba duk matar da ba ta kiyayewa asirin gidanta to tana cikin tonan asiri ko ba a sake ki ba kya ga wulakanci da tozarta so ku rufa junan ku asiri idan kuna da shi alhamdulillah in babu ku lallaba ku rufa junan ku asiri ba ki dai kina bankaɗa mai gidanki ai bayi da kaza ai bayi da kaza ai bayi da kaza ba wannan ita ce wasiyata ta uku a gare ki yake yarkuwa wasiyata ta hudu ina miki wasiya ki zamanto wato mai kyakkyawan biyayya mai kyakkyawan biyayya mai bin mijinta sau da ƙafa aljanna ku tana da alaƙa da biyayya ga mazajen ku a zaman ku na aure aljannar mata tana da alaƙa da biyayya ga mazajensu a lokacin da suke zaman aure kada ki barar da aljannaki kada ki wa kanki asarar gidan aljanna ta hanyar saba wa mijinki ki zamanto wato sari'atul istijabati li amri zawj mai gaggawan karba umarnin miji idan amara bil ma'ruf yayin da ya umarni da kyakkyawa kuma da'an nan muna so ta zama daga zuciya ne mace mai bin mijinta tun cikin zuciyarta ba mai biyayya na munafurci ba abi miji yanzu a gabansa a yi ta karab karab a je a dawo a yi wa ana ta hidima amma in ya tafi a ce dan banza mutumin banza mara kirki wannan mutumin in ba larura ba me zai zaunar da shi me zai zaunar da ni da shi ai ni ina tare da shi ne kawai dai saboda 'ya'ya albarkacin yaya yana da wata abin gida da zuwa yaya gida ya sannu ya hanya ya wannan munafurci kenan wannan da'ar ya zama daga zuciya ne kina yi wa mijinki da'a kina jin kina so shi aka ce kada a yi aure sai da soyayya kada ya aure sai da kauna dan in kina son mutum zaki mai da'a idan ba kya son mutum wallahi ba za ki mai da'a ba shi yasa ku yi kokari ya ku iyaye mata ku samar wa 'ya'yanku mazajen da suke so ki tabbatar yarki za ta auri mijin da yana so kada ku ba da yarku saboda mai nemanta mai mai ne mai nemanta yana da kuɗi mai nemanta yana da mulki mai nemanta iko ne mai nemanta gwamna ne mai nemanta wane ne a'a ku ba da ku ga ɗan da take so ko da a cikin daji yake wallahi idan mace tana son namiji wallahi ko a ramin gafiya yake za ta bi shi kuma za ta yi masa da'a amma wallahi in mace ba ta son namiji ko komin duniyar da ya tara to ba zai ji daɗin zama da ita ba so ya kamata ku yi ƙoƙari ku kiyaye ku kula da wannan abdullahi dan mas'ud um, afwan ki bi shi akan abin da Allah ya yarda ki bi shi dan nace ayi wa miji da'a to kar miji kuma yazo ya saki ya ce ki dama masa giya ki je ki dama masa ko ki siyo masa wiwi ki je ki siyo masa ko kuma ya ce zai neme ki ta hanyar da Allah bai yarda ba akwai namijin da zai nemi mace ta hanyar da Allah baya so to nan kuma bai kamata ki masa da'a ba dan annabi ce la ta'ata fi ma'asiyatillah innama ta'atu fil ma'ruf ba a yin da'a a wajen saban Allah ana yin da'a ne a cikin abin da yake sananne a shari'a hadisin imam muslim duk abin da miji zai yi duk abin da miji zai ce to lalle ya zama abin da zai yi da abin da zai ce din nan ya zama hanya ce da Allah iya da ita kada ya zo ya sake saban Allah kamar yanzu mai gidan mijinki ya je ce ki zai ki zagi mahaifiyarki saboda baya shiri da ita ko mijinki ya je ce ki zai ki zagi babanki ko kuma ya ce ki kori yan uwanki ki ce kasta sake zuwa gidanki ki ce musu ba ke ba su a'a karki yadda ana iya canja miji amma ba a canja yan uwa ana iya canja miji amma ba a canja uwa ana iya canja miji ba a canja uba mijin nan zai iya faduwa ya mutu ya barki ki ta kaba ya tafi lahira in yazo ya raba ki da yan uwanki ko ya raba ki da danginki ko ya raba ki da uwarki mahaifiyarki to gurin wa za ki je to shi yasa muka ce ana yi wa miji da'a ne fil ma'ruf kamar yadda annabi ya faɗa kamar yanzu misalin miji ya neme ki lokacin sallah ya ga lokacin sallah ya yi kuma ya zo ya ce wai yana neman ki nema ta aure shi ma ba za a masa da'a ba dan annabi ya ce ma ta'atu fil ma'ruf la ta'ata fi ma'asiyatillah ba a yin da'a wajen saban Allah a lokacin ki kiki sallah ki je ki bi shi wannan saban Allah ne sai a ce kai hakuri bari na yi sallah na dawo ku kula da wannan yana da muhimmanci ina buga muku wannan misalan saboda suna faruwa akwai matar da ta zo take gaya mun daga cikin matsalarta da mijinta ta ce wallahi malam baya bari na ne azumin ramadana kun ji maganar baya bari na ce hana ki yin sauri yake yi komi ta ce wallahi malam sai an ɗauki azumi can tsakar rana ko yamma ta yi kawai sai ya dawo daga kasuwa sai ya zo ya kiraye ni ya ce wai shi sai alakar aure da ni na ce azumin ramadana fa ake ya ce shi ba ruwansa ana so ya je yi zina ne ta ce wallahi malam ba zan iya irga maka adadin azumin da ya karya min ba kin ga wannan ita kanta ta saba wa Allah dan annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah ko la ta'ata fi ma'siyatillah wa ta'ata fil ma'ruf a lokacin wallahi sai ki ce a'a sai dai kai hakuri lalle ni matarka ne amma sai dai kai haƙuri ba zan yi maka biyayya na saba ubangiji ta baraka wa ta'ala ba wasiya ta biyar ki zama mai tsafta ki zama mai kyakkyawan yanayi a gidanki ke a karan kanki da gangan jikinki da kuma gidanki da ɗakinki duk mace ƙazama ba ta samun karbuwa da shiga wajen mijinta da yawa shi yasa suke muku kishiya wani zai ce zan je in ƙara aure saboda mata ta kaza ma ce nayi nayi nayi nayi ba tsafta an zo gidanki an ji kina tashi ɗakin ki ya gunguma Ɗakinki sai wani hamami yake yi saboda tarin kayan tsummo kara da kayan fitsari da kashi na yara kicin ɗinki baya shiguwa an hada daddawa an hada kuli-kuli an an yi miyar kubewa miyar kuka duk ba a wanke kwanuka ba kudaje suna ta bi abincinki in an kawo ba a iya ci saboda ba tsafta an ga gashi a ciki an ji ƙasa duk loma ɗaya mai gidanki idan ya sai ya ci da ƙasa ba ki da tsafta kankin nan gashi nan a dankare da ƙura da datti yana kadewa yana yana yaushe za ki kitso ne kina da saura saura wata biyu ba kya kitso sai mai gidanki ya ce ki kitso wannan wani irin wulakanta kai ne har mai gidanki mijinki har shi zai ce wai yaushe za ki kitso ba kya gyara gashinki ba kya kula da zamani abubuwan da zamani suka kawo na kyautata jiki ga miji ba kya yi dan lalle da gyara kafa da hannu da ake ba kya yi farcen ki kullum sai kin yanki mijinki ki karta karta karta duk ki kakkarce shi kafa ki duffa so kafa ki duk ta tsatsage kin yayya ga duk zanuwan gadon da aka sai miki duk kin ta su saboda kafar ki babu abin nan kaushi ne kurin a ciki da waye da sauransu duka waɗannan abubuwan ba kwa so in faɗa amma zan ta faɗa don ni buri na ku gyara fata na ku gyara ya kamata wajibi ne mace ta zama tana da husnul mazhari kyakkyawan yanayi na bayyana mijinki da ya ganki irin yanayin diresin ɗinki saka kayanki ya sha'awa ce ta wance akwai iya kwalliya kayanki a wanke kin saka turare mai kyau na ɗaukan hankali akwai kayan zaman gida akwai kayan kwanciya bacci akwai kayan wane ne amma sharrinki matsalarki in an ga ki idan zaki je gidan biki ko zaki tafi wa'azi a lokacin zaki caɓa kwalliya saboda za a haɗu da ƙawaye amma mai gidanki yana zaune da ke baya ganin adanki baya ganin kwalliyarki baya ganin kaza kaza ɗinki dan Allah iyaye na mata ku yi ƙoƙari ku gyara eh, akwai kisa ta abdullahi dan mas'ud ya wani mutum ne ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna rajula yuhibbu an yakuna sawbahu hasanan wa na'luhu hasanan hasana mutum yana so ya ga ya samu riga mai kyau takalmi mai kyau sutura mai kyau yaya wannan girman kai ne sai annabi ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal lalle allah tabaraka wa ta'ala komai nasa mai kyau ne kuma yana son kyakkyawan abu komai na ubangiji jamil ne kuma yuhibbul jamal shi yana son abu mai kyau hadisin imamu muslim a wata riwaya ta imamu a tsabarani abdullahi daga maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha ko man tasurruka idza absarta mafi alherin mata ita ce matar da kana kallanta sai ka ji daɗi matar kirki ita ce wadda kana kallanta sai ka ji daɗi saboda ta iya kwalliya ta iya ado ta iya gyara jiki ta iya magana wallahi ko ranki ya ɓaci mai gidanki ya kalle ki to dan buɗe masa haƙware na dan murmushi ko da ranki a ɓace ki yara sun ɓata miki rai ko kishiyar ki ta ɓata miki rai Dan saki fuska amma mace kullum ta zama tana turbune tana yakushe fuska a motsi kaman fuskar saniya babu alamar dariya wannan ba daidai bane shi yasa da yawa mazajen ku ba sa iya zama a gida saboda babu ba ku ba su fuskar su zauna a gidajen ku ba ba sa iya zama a gida saboda me ba ku ba su fuskar zama a gidan ba to mutum ne ko bakunta ka je gidan mutum kaga ya turbune ya bata rai zaka dade kana zuwa gidan mutum bakunta ka zo ka kai mai ziyara sai ka ga ransa a bace yana ta fushi kullun shi a cikin fushi yake zaki dade ba za ki daɗe ba tafiya za ki to kuna azabtar da mazajenku da fushinku da ɓacin rai ka ga mace ta zo ta ninki mai ta turbune ta ɓata rai ba a zage ta ba ba a dake ta ba ba a ci mutuncinta ba ba rashin ci ba rashin sha ba rashin sutura kullum ita cikin fushi take kuma sharrinta fushinta akan mijinta ya kare wani ya ce wallahi malam idan na jiyo ta tare da makota ko da abokanai ko da 'ya'yanta hashewa ya ya ya ya tana bude baki yace amma idan ta zo wuri na yadda ka san an mata bishara uwarta ta mutu ba ta iya magana ba ta sakin fuska ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza wanda wannan ba daidai bane ne ku yi ƙoƙari ku gyara mace mai hikima ita ce wacce take ɗaukan hankalin mijinta daga kallonsa gare ta yana kallonta sai ji daɗi in ba ki masa ba ya je waje a masa ai ba ga matan nan a bakin titi ba 'ya'yan titi 'yan matan titi fitinannu masu fitinar mazaje wallahi mijinki yana fita kasuwa yana zuwa ofis yana zuwa wajen aiki ba ki san wacce zai hadu da ita ba ke kin ki gyara masa ya je ya ga wata ta dau hankalinsa wataƙila karuwa ce ma wataƙila mazinaciya ce wataƙila kaza ga sanan 'yan matan ai ana ganin su a titi su caɓa kwalliya su fudda duk wani abu na fitina a jikinsu su fesa turare mai ƙanshi suna ɗaukan hankalin namiji bai musu magana ba masu tsaya suna masa dariya su ta kiransu a waya suna hira da su mace ta zo ta buɗe ainihin wato kwalliyarta ta ɗau hoto a waya ta ɗauki hoton kanta a waya ta aika mijinki ke kina can kina ta fushi kin ne a kofar ɗaki mai gidanki kuma ya buɗe waya yana ta kallon 'yan matan da suka turo masa yana ɗauki kewa da su ba wulaƙancin da ya wuce wannan mai gidanki ya zama bai da lokacinki a gida me yasa ke kika kashe kanki ke kika cutar da kanki ina fatan kuna fahimta na wasiyata ta shida ya ke yar uwata ya ke yata ya ke baiwar Allah matar aure ki zama mai nuna soyayya da ƙauna zuwa ga mijinki ta hanyar yi masa mu'amala da girmamawa ana so a rinka girmama miji shi fa miji fa mulki ne da shi kamar shugaban ƙasa wallahi wata babbar mace ta bani mamaki ta girmi da yawa daga cikinku a gabana ta buga waya wa mai gidanta yana ɗauka sai na ji tana cewa ranka ya daɗe yallaɓai." Allah ƙara girma yaya gajiya yaya aikin yaya kaza mijinta ne fa amma tana ce masa ran kai daɗe Allah ya ƙara maka girma yaya ƙoƙari wannan mijin ba dole so ta ba amma ba irin ki ba a yagi gaggiya ana kira a waya ni ba wallahi tallahi kayan miya ya ƙare in za a kawo a kawo idan ba za a kawo ba a bari akan kayan miya za ki fasa ta mijinki ni wallahi na gaji abubuwan da ake min a gidan nan ban gane musu ba kaza kaza kaza kullum baki da aiki sai fada ya tambaye ke ce me ya faru yanzu kwanan nan wani miji yake gaya min yace wallahi haka kawai matata ta ce min ita gaskiya kawai gida za ta bi yace me na miki ta ce ni kawai bana jin daɗin ka bana jin daɗin zama da kai yace ko za ki gaya min laifin da na miki kawai ni kawai zan tafi gidanmu ya ce jiki Allah ke hanya haka kawai ba wai wani abu bane tsabar wani abu ta kullata a cikin zuciyarta na san duniya da kuma zigar kawaye to ku girma ku duk abin da zai faranta wa mai gidanki kirinka yi kirinka shigar masa da farin ciki kada ki rinka shigar masa da bakin ciki ki rinka iya magana husnul mukhataba bil kalimati tayyiba ki zama mai iya magana da kyakkyawan kalma mai daɗi wa mai gidanki ba wai kina masa magana da hantara kina yi wa mai gidanki magana da ɓacin rai kina yi wa mai gidanki magana da nuna isa da kambama a'a annabi kansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri wata yarinya ranar da ya tare a gidanta ranar da izo gidanta sai ya neme ta irin ranar angwanci sai ta ce a kai baka san ni yar sarauta ba ce daman yar sarauta za ta zo ta ba da kanta ga wani talaka wannan fa annabi ta gayawa yanzu akwai wani mai sarautar da yake daraja sama da annabi babu wannan mata ce annabi ya aura take ce mata ilhaqi bi ahliki tafi gidanku kin ga dai karewar hakuri manzon Allah ko kin ga dai karewar tausayi annabi ko tana gaya masa wannan yace to tafi gidanku hada kayanku hada kayanki ki tafi gidanku ya sallame ta so ki zama mai iya bakinki ba a nuna wa miji girman kai da nuna isa an kira ki kafin ma ki tashi kina nuna wata cece a'a zaman aure zama ne na kauna da cuɗeɗeniyar juna da taimakon juna wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ya ce khairun nisa'i man idza amartaha ata'atka mafi alherin mata ita ce matar da idan ka bata umarni kana bata umarni za ta yi maka da'a so lallai ana samun soyayya a gidan miji ne ta hanyar yi masa da'a da faɗin kalma mai daɗi gare shi idan lokacin dawowar mai gida ya yi ki tabbatar kin gama dukkan shagalinki shi za ki saurara wannan na gaya muku yaya mace za ta gina soyayya a gidanta da mai gidanta kenan ki tabbatar kin san lokacin da yake dawowa daga kasuwa kin gama wanka kin gyara jikinki kin gama hada masa abinci kin kai masa inda zai ci kin tanada masa ruwan wanka in mai wanka ne kafin ya ci abinci kin shirya masa wuri kin fesa turare kin kyautata jikinki kin yi duk abin da zaki kina jiransa wannan ya wannan mata wallahi ita ce take morewa miji kuma lokacin zaki ga miji yana miki da'a kamar yadda danki zai bi saboda bayi da baki bai isa ya ce baki masa kaza ba kuma ki koya wa yarki budurwa matashiya ita ma ki nuna mata wannan ta koya haka za ku yi hakuri ku yi rayuwar ce dole sai an yi haka haka Allah ya kaddara miji ya je wahala ya nemo miki ki ciki sha ya wahala ya baki sutura ya wahala ya kai ki asibiti ya wahala ya baki abinci da safe da rana da daddare ya kai ki asibiti in baki da lafiya ya bada kudin kitso ya bada kudin kunshi ya bada kudin hijabi ya bada kudin niqabi ya bada kudin takalmi ya bada kudin kaza komai sai ya bayar sai kuma sai ki masa da'a sai ki nuna masa kauna sai ki nuna masa soyayya haka matan musulmi ake so a gansu haka ake so a ga matan kwarai matan kirki ba mace mutakabbira mace mai girman kai wani ya ce matata mai mugun girman kai ne na rasa yadda zan da ita na kasa gane mata yaya take wai ita wai yar sarauta ce ai ba wani maganar sarauta an zo gaban miji ai miji shine babban sarki ai miji shi a babban sarki shine ake girmama shi ki girmama mai gidanki sama da shugaban kasa ki girmama mai gidanki sama da gwamna ki girmama mai gidanki sama da duk yadda wanda zaki girmama ki masa da'a sai ki samu karbuwa ainihin wato a wajensa idan ya zo ki je ki karbe shi bi ajmali tahiyya yana dawowa sanda zuwa an dawo lafiya yaya gajiya a karbi kayan da ke hannunsa a ajiye a sama masa wurin zama a cire masa hula in ya zo da babbar riga da gumi a ce "Ai, ku kayi gumi da yawa cire ta ka sha iska idan ba wuta a masa fifita idan abinci da zafi a fifita masa a kawo masa ruwan wanke hannu a kawo masa ruwan sha a kawo masa kaza a kawo masa kaza karki bari ya wahala yau dai na muku na muku lodi ya muku nauyi da yawa ko abin yayi nauyi da yawa ko ai wahalar da maza suke a kan ku ku ba kwaye a kansu ai ba yanzu na gaya miki nemowa ba neman nan yafi wannan wahala wallahi neman kuɗi nemo abinci nemo kuɗin magani nemo wallahi yafi wannan abubuwan da nake gaya muku wahala ku wasa ne in an kwatanta da wahalar da miji zai a kanki duk ki wannan husnul istiqbal kenan kyakkyawan tarba kyakkyawan maraba tare da sakin fuska idan ya kawo wani abu ki masa godiya ka mun gode ko da ɗata ne kawo ko yalan bello ne ko gwaiba ya kawo muku ko mangoro ya kawo muku ko biredi ya kawo muku ko gurasa ya kawo muku ko mun karancin abin in ya kawo ki kicin mun gode Allah ya albarka ko mun kaɗan ɗinsa wata mai gidanta ya kawo wani abu hajiya ina gajiya ta yi banza da shi ya ce ga abunan ne na kawo ta ce ga ajiya can mana sai kayan mun magana wulaganci kenan ita ya sayo ya kawo ya ce gashi ta ce ka ajiye a can ai ba ya kamun magana ba ka ajiye mana bawan Allah ya ajiye ta tafi ɗaki ya ce na je na gama shan zamana ko ta zo ta ce sun da zuwa ba yadda zan yi da ita yayan mu bakwai da ita dole haƙura da ita zama kura sai haƙuri Allah ya sawaƙi ki girmama mahaifiyarsa ki girmama mahaifinsa ki girmama iyayensa ki girmama abokanansa ki girmama duk abin da yake so ke ma ki nuna kina son abin ko da kuwa watakila kin samu sabanin ra'ayi da shi ki daina bayyana masa karara ba na tare da kai sai dai in saban Allah ya zo da shi ko kuma son zuciya ya zo da shi idan kin ga yana yi da uwarsa to lalle lalle ki nuna kin fi shi son uwar tasa wallahi akwai wata ɗaliba ta ta burge ni wata rana muna magana take cewa ta ce wallahi malam mahaifiyar mijina har wanki da guga nake mata ta ce ni fa ni mijina zai ɗauki nawa kayan ya kai mun wajen mai wanki da guga ya biya ni ba na yin nawa nasa ma zai kai a wanki agogi amma don neman shiga zuwa nake yi na je na ɗebi kayan mahaifiyarsa in wanke masa in wanke mata in goge mata kuma in je in gaishe ta ta ce duk abin da na dafa mai daɗi a gidana sai na kai wa mahaifiyar mijina wannan mata 'yar siyasa ce cikakkiya ta iya siyasa ta mallake tsohuwar da haka yana taba ta da ta je ta langwaɓe wa uwar sai ta kira shi ta kama ba zan yadda ba ba zan yadda ka ci mutuncin wance ba matar kirki ce ba zan yadda ba ba zan yadda ba in za ka kyautata mata ka kyautata mata in ka bata mata kuma ka bata mu ta samu karbuwa amma ba irin ki ba ke kishi kike da matar da mahaifiyar mijinki kina kishi da mahaifiyar mijinki ba kya santa idan kin ganta da kaya mai kyau sai ki ji bakin ciki ya ji ya sai mata ke bai taimaki ba wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba irin wannan abubuwa da na gaya muku da makamantansu su ne suke sa wa miji ya ji yana son matarsa kuma baya ainihin wato wasa da lamarinta ki zamanto mai kulawa da tsabtace shi shi kansa da tsabtace masa wajensa kuma da tsaftace jikinki ce kanki lokacin da zaki je wajensa yar uwata ina yi miki wasiya karki yadda ki tinkari mijinki ba ki gyara jikinki ba akwai wulaƙanci. idan kika je wajen mai gidanki ya ji kina ɗoyi ko ya ji wani abu yana bashi ko wani abu yana tashi a jikinki darajar ki raguwa take yi a wajensa duk ran da ya ganki sai ya dauka wannan yanayin ne duk abin da zaki da ke da ƴaƴanki zai ki karata amma miji karki yadda ki je masa kina cikin wani yanayi mara kyau Allah ki ba shi haƙuri ki maza ki shiga ban ɗaki ki gyara jikinki ki wanke bakinki ki shafa mai dan abin da ake shafa wani dan ƙanshi da gyara jiki duk ki je ki ki ba shi haƙuri ki zo ki same shi amma in kika zo masa baki da tsafta akwai damuwa akwai ɓacin rai miji ya zo yana magana da ke nesa-nesa saboda me saboda ƙazanta hatta 'ya'yanku da kuke kulawa da su ku daina zuwa kuna kuna mu'amalar ƙazanta ta 'ya'yanku a gaban mazajenku yanzu misali ɗanki sai ya miki kashi a gaban mai gidanki sai ya yi kashi a ƙasa ko ya cika wandonsa har ya bata jikinsa to ki ce da Allah dan bani guri in gyara gurin sai ka dawo haka ake kin gane dan bani guri dan matsa da Allah ki ce shiga daki zan dan gyara gurin kar ki yi wannan aikin gyaran kashin yaron a gaban shi saboda a lokacin zai ga kin sa hannunki kina taba kashin yaro ko da dansa ne sai ya ji wani abu yanzu wannan haka take runguma wannan kashin kuma ta kamun abinci ne ci a akwai damuwa kina daukan tishu toilet paper kina gogewa watakila wani ba hayan ma akramakumullah haka za ki tattara da tsumma da waye ki ɗebo shi haka ba haka kuke yi ba yanzu sai ki wannan a gaban mai gidanki ya ga shi kina tuka masa tuwo kina masa miya wannan hannun da ya wannan abun shi yake wannan wallahi sai ya kyamaci. ki za zaki dan bani guri da Allah dan dan gyara zan dan zan dan kimtsa gurin kafin ya dawo kin wanke gurin kin fesa kin saka hoda kin sassaka turare daman kina da abubuwan da kike gyarawa in 'ya'yanki sun yi abin nan kuma karki yadda ki bar yaron ki da bayan gida ya zo wajen mai gidanki dan yana zuwa zai kama shi tafi wajen uwaka ke ya kika bar wannan da Allah ga kasanta a jikinsa zai zo bata min riga haka muke mu maza in ɗanki da datti bai tsaftata ba karki bashi je wajen ubansa ko ya zo da majina ya kai ya kai ba ki gyara masa ba sai an zo an kira ki an ce gyara duka wannan abu ne da zai iya rage miki kima ya rage miki daraja a idan mai gidanki Allah ya sa kin karbi wannan wasiya ki zama mai yanke farce ki zama mai aske gashi duk inda gashi yake a jikinki da zai iya munanta ki ki zama kina gyarawa kada ki ringa barin zarazaran farata a tattare da ke kula da dukkan wani abin da zai iya bata kimarki da darajar ki kula da shi ya ke uwata akwai wata mata sunanta ummu hakim umama bintul haris wata rana take gaya wa yarta ummu hakim umama bintul haris lokacin da ta yi wa yarta aure kamar yanzu ke ne an yi auren yarki ko ko jiya ma mun daura auren wasu ai to wace wasiya kika yi wa kika yi wa yarki to shine sai ta mata kwalliya ta mata ado irin na amare amarya ba tana kwalliya ba ba ana gyaran jiki ba ana saka sutura ita wannan umama bintul haris ita ta yi wa yarta da kanta ta ce bari in gyara ki mai gidanki ya ganki ya soke ya kaunaki don shi ne ribar mu sai take ce da ita yace in tace innaki faraktil jawwal ladhi minhu kharajti yake yar yata ina miki nasiha cewa kin fa bar wani yanayi da kika saba kin shiga wani yanayi da baki saba da shi ba kin saba da gidan babanki kin saba da gidan mahaifiyarki kin saba da gidan waye ɗinki yau kuma za ki tafi gidan miji da soyayya ake yau za a kai ke wani gidan da baki sani ba kai wallahi mace abin tausayi ne tana tsakiyar iyayenta a ɗauke ta a kai ta gidan wani ita kadai mutumin nan kullun da hira ake da shi yanzu yau kullun kina tare da shi abu ne na zubar da hawaye duk lokacin da mutum ya rabu da yarsa ya mika ta ta tafi gidan aure akwai damuwa zai ji ba daɗin rabuwa da ita kuma bai san wace irin rayuwa za ta yi ba ya ce ta ce mata kin bar ɗaki da kika saba zama za ki koma wani ɗakin da baki san shi ba kin rabu da abokin zama da kika saba da shi yau kin fada hannun wani abokin zama wanda wannan abokin zaman za ki zamanto wato yana sa ido a kanki kuma shi yake mallakar ki wa karimin lamta alifihi fa asbaha bi mulkihi alayki raqiban wa malika ga ki dai yau kin hadu da abokin da baki saba da shi ba amma yau shi ya mallake ki yau shine mai sa ido a kanki to fakuni lahu amatan ya laki abdan wa sharika ki zamanto wato baiwa ga wannan miji shi kuma zai zamanto miki bawa kuma abokin zama abinda take nufi idan kika yi wa mijinki da'a in kika sauke kanki kika bi mai gidanki to shi kuma shi ma zai zama kamar bawa ne a gare ki kuma abokin zama akwai mijin da ya gaya mu yace wallahi malam saboda tsabar abinda matata take mun taimun wanki taimun guga taimun abinci taimun kaza ya ce wallahi kawai saboda tsabar soyayya wani lokacin in na zo gida ina zaune ba na komai kawai sai in ce ta taro kayan ki in wanke miki in goge miki wallahi yake cewa shi yake mata wanki shi yake mata guga yace kuma wallahi malam ko ciwon kai ta yi sai in ce ki kwanciya ki ki huta ni zan mana abinci yau da yawa akwai mazajen da su suke dafa wa matansu abinci saboda tsabar kauna ashe gidan auren an ga dama za a gyara shi in an ga dama ne za a yi tsiya ya ce baran iya tuna yau sau nawa na tuka mata tuwo sau nawa na dora mata miya sai dai kawai in ta ji miya tana tana tana karni ko tana gafi ta kusa konewa ta mun magana ta ce kai ai ba haka ake ba ta ce ya ce mana abinci mu zo mu ci tare saboda ina tausayin ta batar lafiya in mun gama kuma in je in yi wanke wanke wannan namiji ne yake mace wannan duk kuma a kasashen nan namu na afirka ana samu ko a kasashen laraba ma ana samu to ki to masa bawa ai baiwa shi zai to bawa gare ki tace masa tace wa yarta wannan fa wasiya ne ummu hakim take umama bintul haris take wa yarta wannan wasiya ta ce ga maganganu guda goma da nake so ki ɗauka ki kula da su a gidan mijinki ke ma ya ke wannan baiwar Allah yar agadar ya ke wannan baiwar Allah ina miki wannan wasiya da umama bintul haris take wa yarta ta ce ga abubuwa nan guda goma ki kula da su da su ne za ki samu nasarar zaman aure as-suhbatu bil qana'ati wal mu'asharatu bi husni ta'a ki zauna da mijinki kina mai kana'a kina mai wadatar zuci da kyakkyawan biyayya da da'a abinda ake nufi dan abin da kika samu a gida ki haƙura da shi iya dan abin da ya baki Allah ya sa masa albarka kuɗin cefane ne kudin gyaran jiki ne kudin sayayya ne a ɗakin ki kudin da zaki kai gudummawa ne na gidan biki kudin menene kudin sallah ne kudin ɗinkin sallah ne kudin wane ne don Allah abin da ya baki ki haƙuri kada mace ta yadda tana jayayya da mijinta wai akan wai kayan sallah wai ciniki wai yau matan yanzu wai ciniki suke da mazajensu akan kayan sallah ni sai ka bani dubu hamsin ni sai ka bani dubu talatin shi yana cewa ni dubu goma zan iya bayarwa wallahi sai ka kara mun sha biyar ai dan saboda in sai kaza in sai kaza kar ki zama mai irin wannan ɗabi'ar duk abin da miji ya baki ce Allah sa masa albarka in kina da hanyar da zaki nemo ƙari a wani guri ki nema in babu ki haƙuri ki amfani da shi shikenan sannan kuma ta ce da ita ki rinka lura da inda idan mijinki yake fadawa التفقد والتعقد لموقع عينه والتفقد لموضع أنفه duk inda idan mijinki zai fada ki sa ido a kai karki yadda ki bari mai gidanki ya ga wani abu mara kyau a gidanki in dai zai kalli wurin to ki tabbatar kin gyara wurin a daina barin tsummo kara a daina tara kayan wanki inda mai gida zai gani yanzu wata mace za ta je ban ɗaki za ta je al'ada take yi al'ada ta yi al'ada ga alamar al'adar da jinin da komai sai ta ta yi abin a cikin banɗakinta mai gidanta ya zo yana toshe hanci yana kyama wannan wani irin wulakanta kai ne ya ku iyaye na mata ba daidai ba ne wallahi Allah bai halicce ku ku zama kuna irin wannan ɗabi'ar ba a wa mai yuna sha'o fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin mata ku an san ku ne da ado da kwalliya daidai da falansa in kika san in ya sa ido zai gano wani abin da bayi da kyau ya fada ki gyara ki fesa turare kafin ya dawo kada mai gidanki kullum ya dawo ya rinka cani wari nake ji a gidan nan watakila wata miya ce yara suka ci baki kwashe ta ba baki wanke kwano ba watakila datti ne a ban ɗakin ki baki a wanke ban ki musamman wajen tsuguno duk wacce take suna hada ban daki da mai gidanta to ta rufa kanta asiri kar ki yadda ki bar wani abu na kazanta da mai gidanki zai zo ya gani shi ma zubar da mutunci ne mace ta je ta yi tsuguno a ban daki kina mace wanda aka sanki da kunya wanda aka san ki da kimanta kanki da darasta kanki amma mai gidanki yana zuwa ce a'udhu billah ya kwana saboda ya ga wurin alalace wataƙila yara sun yi bayan gida ba a gyara ba wataƙila an yi wa yara tsarki ba a wanke wurin ba wataƙila ke kan kikin je tsuguna ba ki kyautata wurin ba karki yadda da wannan wulaƙancin sannan kuma duk inda abin da zai hancinsa zai ji kar ya zo ya ɗora kansa a kan filan da yake kwanci a wari ko ya sa hancinsa a kanki ya ji wari, ko a jikinsa a jikinki ya ji wari, ko harshensa ya ɗanɗani wani abu a jikinki ya ji wari ko ya ji gishiri-gishiri in ka ji mutum jikinsa yana gishiri-gishiri to ba wankan kirki an gane a gyara jiki iyaye na mata don shi ne jarinku shi yasa ta ce da ita falata kawo ainihu minki ala kabir wala mu minki illa bari? ta ce da ita yatta wal ahsanul husn kwalli karki wasa da saka kwalli kar a ga idanki ba kwalli a ga idanki kin gyara shi kin ramba da kwalli kin sa gazar kin sa jambaki kin kyautata jiki amma a ga idan kina zazzare ido kamar muzuru baki gyara idanki ba ta tace karki wasa da kwalli take gaya wa yarta ta ce walma'u atyabu tayyib al-mafqud at-tayyib ruwa shine turaren da aka rasa idan baki da turare to akwai ruwa ai ana sa turare ne don a kore wari ko ana sa turare ne don a kore kazanta ko to ruwa shine maganin rashin turare wanka mai kyau ko ba a sa turare ba ba zai zo zai ji wari a jikinki ba ba zai ɗanɗana wani abu na jikinki ya ji bashi ba ko ya ji gishiri gishiri ba ki kula da wannan zai miki amfani wata ahudu liwakti ta'amihi ki kula da lokacin cin abincinsa kada ki yadda lokacin cin abincin mijinki yayi amma baki shirya masa abinci ba wallahi wannan ba daidai ba ne haushi miji yake ji in ya dawo gida ya tarabba a gama abinci ba sai ransa ya ɓaci wani ma bacci yake yi a haka bai ci abincin ba gobe ya tashi rai a ɓace ya ɓata miki rai ya ɓata 'ya'yanki rai sannan walhudu inda manamihi ki zamanto mai yin abubuwa a hankali lokacin in mijinki yana bacci yanzu akwai matan da miji yana bacci ta kwala kwano kararau kararau gau gau gau ta da ki yaro yaro ya zo ya yi ihu a kunnen mai gida a'a wata yarinya mai shegen kuka kin kike dauke ta yaro mai fitina kin bashi yana ta tada hankali mai gidanki yana so ya bacci amma kin hana shi bacci shi yasa sun fi so su je shago su yi bacci ko su je gidan abokin abokanan su yi bacci ke ba ki iya kula da mijinki lokacin da yake bacci ba a so a hana miji bacci yace tace karke yadda ki bar mai gidan ki da yunwa ki zama kina da wani tanadi na musamman idan ba a gama abinci ba akwai dan abin da zaki bashi ki ce dan fara ragewa da wannan duk wannan mata mace mai tarbiyya mace mai basira ta yi wa kanta tanadin waɗannan abubuwa ba zan zo mijina ban gama abinci ba na samu matsalan markaɗe ko matsalan nika ya zo ya zauna yana jin yunwa yana ta ha yana hamma a'a sai in kawo masa dan wani juice dan wani abin sha mai zaki ko a'a dan wani dabaru na mata sai in dan kawo masa dan fara taba wannan a'a wata yar gyada ne kika siya mai kyau a wata yar gujiya ne kika gyara a wani wani dan cake ne haka wani dan meat pie ne kika yi wani dan abu ne haka yan kananan abubuwa masu dauke wa miji hankali kafin a kawo masa abinci mai nauyi ya ci karki wasa da shi a kina da flask ɗinki da ruwan shayin ki mai kyau ga kayan shayi kina da shi kafin ki dawo ki gama abinci kice dan yi hakuri da Allah ga ruwan shayi dan taba kafin kawo maka wannan shine wato hanya da ake kula kar a bar miji da yunwa sannan kuma ki kokari ki kiyaye masa gidansa ki kiyaye masa dukiya haka ta gaya wa yarta wal ihtifadu bi baitihi wa malihi sannan kuma ki kiyaye dukkan abin da yake so ki masa abin da baya so ki ainihin wato nisance shi ta ce da 'yarta wala tafshi tufshi lahu sirran wala ta'si lahu amra kada ki yada sirrin mijinki na muku bayani dazu kada kuma ki saba umarnin mijinki na muku bayani dazu ta ce idan idan kika yada sirrin mijinki to wallahi kada ki taba amintuwa da ha'incin sai shi kuma duk matar da take yada sirrin mijinta to wallahi kuma wata rana dole sai kin ga ha'incin sa ya bayyana a gare ki dan zai ga ke ma baki da kirki idan kika saba wa umarnin sa to karki mamakin ganin fushin sa tace da ita walami annaki lan tasili ila ma tuhibbina hatta tu'assiri ridahu ala ridaki ke amarya ke matar aure ki sani ba za ki taba riskar ki isa abinda ki samu abinda kike so a wajen mijinki ba sai kin fifita yardar mijinki akan yardarki abinda nake take nufi ba za ki taba samun biyan bukatar ki a wajen mijinki ba dole sai kin nuna sa ita ce bukata ke din kin hakura da naki wallahi akwai matar da take dafa abinci da nama ta ɗebe naman duka ta zuba mai gidan shi ya ci ya ƙoshi ya ji daɗi ita ta je ta suɗe tukunyar akwai mata masu irin wannan ɗabi'a da yawa wallahi akwai wanda wallahi babu kuɗin da za a saka naman miya amma ta yadda ta tura ko da dala ɗari ne ko naira ɗari na ce dala ɗari saboda a Nijar nake don suna amfani da dala don wani kare ce an an sayo naman dala ɗari ya yi yawa ne ko da naman da bai kai ya kawo ba iya nasa ko ɗauka biyu ne uku ta sayo ta yi miyar a ji ɗanɗanon miyar ta zuba naman wa mijinta tunda shi mayan nama ne ta zuba masa ya cinye ita da yaranta kuma su haƙura ta yadda ta fifita buƙatar mijinta a kan buƙatarsa tana jin bacci ta gaji shi kuma ya dawo yana da buƙatar ta buƙata na aure sai ki haƙura ki hana kanki bacci ki biya mai buƙatarsa ki yi baccin daga baya kina son ki huta watakila shi kuma a lokacin yana buƙatar hira haka za ki jajirce kar ki nuna wallahi ni ya gaji kai wallahi baka dawowa da wuri ni wallahi kaza ko ana magana da ke kina gengeda gagagar gagagar kina gengedi a ah, wannan bai yi ba haka ta gaya wa yarta yace take mata ki wannan so waɗannan su ne abubuwa masu muhimmanci da ya kamata kula da su suna nan sun kai wajen guda ashirin to amma babu lokaci ana ta nuna min lokaci yayi zan dakata saboda in akwai tambayoyi sai mu sai a rubuto tambayoyin a kawo ko a aiko ko kuma inda baki za a faɗa sai a faɗa wa dan ba ma gane faransanci doce ta rubuta da faransa ba mu gane kai agaji ka iya karanta faransancin ka gane tambayar to ba damuwa so anan zan dakata saboda yanayi na lokaci sai tambayi abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya cika mana ya yafe mana in Allah ya so mun sake haduwa a wani wa'azin a wani wuri zan ƙara samu ku su yanzu na tsaya ne a na shida akwai har zuwa na goma sha bakwai har zuwa na goma sha kun ga saura wajen guda sha ɗaya wadda wasiyoyi ne na tanadar su zan isa muku da su allah ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi